الرحيم وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan godiya ga tabaraka wa ta'ala wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya haɗa mu a wannan masallaci domin gabatar da wannan gagarumin aiki na semina ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna reshen jihar Gombe muna roƙon tabaraka wa ta'ala ya ji kan wanda ya assasa wannan ƙungiya a Sheikh Ismailu Idris bin Zakariya tare da sauran magabata baki ɗaya mu na ƙasa a Sheikh Muhammad Athani ya jingir Allah ya ƙara masa taimako da mataimakansa tun daga matakin ƙasa har zuwa rassa wannan jiha tamu wanda ya tsara wannan aiki a Sheikh Hamza Adam Abdulhamid Othman Allah ya ƙara masa jagoranci tare da mataimakansa baki ɗaya to zan je a gurguje kamar yadda aka faɗa kuma kai tsaye zan gabatar da shi wanda zai gabatar da wannan fefa mai taken bambanci tsakanin kira na sunna da kuma kira na bidi'a. wannan malami shine ustaz abdulaziz isa waziri muhammad gombe shi wannan bawan allah an haife shi a ranar biyu ga watan biyu february kenan 1984 saboda haka yanzu yana da shekaru 39 a duniya saboda haka matashi ne ya yi makaranta ta primary school a asas primary school of jibwis a nan harwa gana kuma ya kare a 1996 daga nan ne ya shige zuwa makarantar jibwis science islamic secondary school gombe wanda muke wato kusa da ita a halin yanzu kuma ya kare a shekara ta 2003 daidai daga nan ya tafi state poly damaturu ya je ya karanta science lab technology a 2004 daga nan sai ya tafi jami'ar maiduguri ya je karanta geography a 2008 sannan ya zo ya ci gaba da harkoki na rayuwa sannan kuma daga baya ya sake komawa jami'a ta maiduguri ya gabatar da karatunsa na msc kuma ina ji jiya ne ko shekaran jiya ya dawo daga maiduguri ya kammala a wannan shekara da muke ciki ta 2023 ya karanta environmental management sannan mala abdulaziz ya yi aiki na gwamnati na farko ya yi aiki a wato majalisar dokoki ta jihar yobe daga na ya samu canjin aiki ya koma nta wato nigerian television authority daga nan kuma to daga nan kuma aikin da yake da shi a halin yanzu yana aiki ne a nasda ma'anan nasda shine national space research and development agency sannan malam abdulaziz ɗan kasuwa ne manomi ne ma'aikacin gwamnati ne kaɗan daga cikin malamansa waɗanda ya yi karatu a gabansu na addini akwai mahaifinsa a director janar, alhaji isa waziri muhammad gombe sannan akwai sheik dauda abubakar akwai sheik aa Dukku, akwai sheik bashir ayobe sannan kuma da tasiri na karatun malumanmu musamman ma shi Sheikh Hamza Adam Abdulhamid Othman Malam Abdulaziz yana cikin matasa masu kokari matansa biyu kuma yana da 'ya'ya guda biyu rayayyu a halin yanzu shine shugaban kwamitin wa'azin matasa na Gombe Lokal Gamma Malam falyatafaddal mashkura Allah ya baka nasara a kashe saurari الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ƙarfin mulkin shi da ƙaddarawar shi ya ba mu aron rayuwa muka ga wannan yammaci inda muka haɗu don gabatar da wato samina ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta jihar Gombe ƙarƙashin jagorancin Sheikh Hamza Adam Abdulhamid Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ɗora shi akan daidai mishi jagora ya sa ƙarshen al'amarin mu ma juna barka barka a gidan aljanna wanda ya asasa wannan kungiya Sheikh Ismail Rizmin Zakariya Allah madaukakin sarki ya mishi rahama ya kai haske kabarin shi wanda ya gaji aikin a hannun shi shugaban majalisar malamai na kasa Sheikh Muhammadu Sani Haya Jingir shugaban kungiya Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhi shugaban agaji a Sheikh Isa Waziri Gombe da makaramakan su tun daga kasa har kasa Allah ka dora su akan daidai ka musu jagora ka ba mu ikon musu biya da ta dace da addinin musulunci ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya jama'atul Musulmin, wannan fefa da shugaban majalisar malamai Sheikh Hamza Adam Abdulhamid ya umarce ne yace wato yana so za a dan rubuta wata makala akan bambancin da'awa na sunna da kuma na bidi'a usulubin da'awar to amma za mu gefanta ne sosai akan mudahana wato yadda ake ɗan shiru da akan bid'a saboda yanzu abin da yake ci kenan Allah madaukakin sarki ya dacar da mu amma ba'ad bayan haka fa inna ad-da'wata ila Allah ta'ala min a'zami al-qurbat wa ajall al-muhimmat wato kira zuwa ga addinin Allah shine mafi girman abin da ake kusantan Allah da shi kuma shine mafi yana daga cikin mafiya girman abubuwa masu muhimmanci fa hiya wazifatul anbiya kai ita ce ma sanar annabawa annabi ba shi da wani sana'a kamar kira zuwa ga Allah wa rusul da manzanni wa tarallahu laha safwat khalqi da ita ce Allah ya zabi wato zababbu daga cikin bayin shalittunsa wa kallafahum bi iblaghi dinihi ya dora musu nauyin isar da wannan addini ila umamin zuwa ga al'ummomin su wa hayyahum li hamli hadhihi muhimma sannan Allah madaukakin sarki ya shirya su dan daukan wannan nauyi don Allah ya ce Allahu a'lamu ya yaj'al risalata Allah shi ya san ina ya dace ba da sakon shi idan ka ga malamin mai wa'azi wallahi ya dace wa'azin ne idan ka ga manzo ya dace ya zama manzan ne Allah shi ya san wa ya dace ya dau sakon shi isar Allah maraukakin sarki ya sanya mu cikin su wa qad khatama bi afdalil anbiya sannan Allah ya cika sakon annabawan sai ya cika da cikamakin annabawansa wa akrama rasuli kuma mafi girma mafi karama daga cikin manzannin shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wala khasalau hadil muhimma sannan Allah ya tattara mishi wannan al'amura masu muhimmanci a cikin fadin Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira ya kai wannan manzo lalle mun aike ka kana mai shaida akan mutanenka dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai bada shaida akan mu kamar da Allah madaukakin sarki ya ce wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida inda manzon Allah ya fashe da kuka to manzon Allah shine mai shaida akan wannan al'umma wa mubashiran kuma yana ma al'umman bishara cewa duk wanda ya mai kyau zai ga mai kyau wa nadira sanaina musu gargadi cewa duk wanda ya mummuna zai ga mummuna Allah ya sa ba mu bane wada'iyan sannan kuma ya mai kira ilallahi zuwa ga Allah in an ce da'iyan ila Allah yana nufin da'iyan ila tauhidillah zuwa ga kadaita Allah bi idnihi da iznin Allah wa sirajan munira sannan manzan Allah ko Qur'ani ko shi manzan Allah fitila ce mai haskawa wa akbar anna da'wa sannan manzon Allah ya ko kuma Allah ya ba mu labari cewa kira zuwa ga Allah ita ce aikin manzanni ita ce aikin duk wani mai bin Allah tunda Allah madaukakin sarki ya ce ya rasulullah ka faɗa musu hadihi sabili ad'u ila Allah wannan ita ce hanya ta ina kiran kowa zuwa ga Allah ma'ana ad'u ila Allah ina kira zuwa ga tauhidi kadai ta Allah ala basiratin ma'ana akan yaqini da tabbas da hujja ana ni dai aiki na kenan kira zuwa ga tauhidi wa man ittaba'ani kai duk mai bi na ma yana kira zuwa ga tauhidi wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikin ban zan daga cikin mushrikai ba wa rasama lahu manhajad da'wa sannan Allah madaukakin sarki ya tsara mishi manhaji na da'awa wa usulul balagh da kuma hanyar isar da sakon fa qala azza wa jal Allah ya ce udu ila sabili rabbik kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikmati idan an ce bil hikmati imamul mufassirin wato ibnu jarir dabari alaihi rahmatullah yace huwa ma anzala alaihi min alkitab was sunnah shine abun da aka saukar mishi a cikin qur'ani da sunna kar wani yazo ya mamaka yace maka an ce bil hikmati ana nufin da dabarbaru babu wata dabara da za ka ba cikin Alkur'ani ba yanzu al misali Allah madaukakin sarki yace wa manzon sa sallallahu alaihi wasallam qul la a'budu alladhi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun a cikin qur'ani take ka ce ba zan bautawa abinda kuke bautatawa ba ya ku jahilai qul ya ayyuhal kafirun qul afa ghayrallahi ta'muruni abu. ko ka ce musu akwai wata dima ka ce musu a ah, wani Allah kuke cewa na bautatawa ko kaga duk wannan cikin alqur'ani ne rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin ba ubangijinku ba uban uban kuma ubangiji shi shine Allah annabi Musa ne ya faɗi wannan kuma a cikin Qur'ani yake to ba a so ka ce zaka wanda barbaro wani ya ce maka wai bil hikmati ta zo da ma'arifa in ku ta zo da ma'arifa to an santa wace hikima ce take ita ce hikima a cikin alqur'ani ita ce hikima ta cikin hadisan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ta batsaya kofan Khaibara yayi kira yace fa ya ikhwana tur yace ya ku ƴan uwan birrai ya ku ƴan uwan aladu Allah ya tsine muku albarka manzon Allah ne irin wannan kira amma ba akwai inda kuma yake sassauci yake cewa Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun to kar wani ya maka wai a ah, bil hikmati da hikima a a bil hikmati da qur'ani da hadisi wal mau'izatil hasana ay min az-zawajib da da aka yi wal waqa'i da kuma abubuwan da ya faru bin nasi da mutane li yahdaru ba sallahi ta'ala saboda su kiyayi ka saba Allah abin da zai faru da su ma'anan ma'anan wannan kenan ko wa madahal qa'imina biha sannan Allah madaukakin sarki ya yabi duk masu yin da'awa yace wa athna alaihim ya musu jinjina wa akbara annahum yumarisuna afdal amal sai kuma Allah yace lalle duk mai kira zuwa ga Allah ya kama hanya mafi inganci mafi kyau faƙala Allah yace wa man ahsanu ƙaulan wai waye fadin zance mai kyau mimman da ila sama ga mai kira zuwa ga tauhidin Allah wa amila salihan sannan ba ya kira ya noke ba shi ma ya nagartaccen aiki wa qala innani minal muslimin sannan yace ni ma ina cikin masu kauya wa akbar sana Allah ba da labari bi izani thawab da girman lada fa qala yace man da'a ila huda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kira zuwa ga shari'a hadisin da Abu Hurairah ya kawo hadisin da aka karbo daga Abu Hurairah cikin wanda cikin muslim manzo Allah ce man da ilahu da duk wanda ya kira zuwa ga shari'a kana lahu min al ajali yana da lada mithlu ujuri man tabi'ahu ko ladan kwatankwacin wanda suka bi shi la yanqusu zalika min ujurihim shay'a yanzu da a ce za a yi kira yanzu misali ai shugaban malamai ya kira ce akwai samina to mun yi imani da shi da wanda suka zauna suka yi zama Allah zai ba su ladan duk wanda ya zo da wanda wannan sako ya je mishi ba tare da an rage mana ladan mu da komai ba Allah madaukakin sarki ya ba su wannan lada sannan duk wanda ya kira zuwa ga bata kuma kamar wanda yake kira a farraka e eh, mutum ya zo ce maka ba kungiya ba kaza ai arraba ne to yana da sakamakon zunubin duk wani wanda ya farraka wanda ya kira zuwa ga zagin magabata yana da sakamakon zunubin duk wanda ya koyi zagin magabata har ranan tashin alkiyama ba tare da an rage wancan mazunuban su da komai ba Allah sa ba mu bane wa afdalu khalqi ba'da al mursalin mafifitan halitta bayan manzanni alladina yaqumuna maqamahum suna wanda suka hau kan hanyar da'awa bid'awati wat tadhkir suna wa'azi suna gargadi wa yuqalun bil bashar bil bushara sannan kuma suka bi bayan su da isar da bishara bishara shine a ce in kai kaza kana da aljanna wannan gara sannan kun suna gargadi cewa idan ka aika kin kaza zaka shiga wuta wattabligh fi aqwamihim sannan suke isarwa su, kaman abin da Sheikh Ismail bin Zakariya yayi Allah madaukakin sarki ya ji shi da rahama yusiluna min din suna kyautata wannan al'amari na addini ma kusi da abin da aka riga aka bata wayu ayuna ma min ma'alimis sunan sannan suna raya sunnoni mandufira ko sunnonin da aka riga wato aka aka manta da su suka zama extinct hum aulan nasu bin nabiyyi su suka fi cancanta a ce mutanen annabawa ne wa aharal wara bi du'a imamul mursalin su suka fi cancanta su samu addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bin nabara wanda ya musu addu'a cewa za su samu hasken fiska Allah madaukakin sarki ya bamu wal fiqi Allah fahimtar da su addini Allah ka samu ne ulaika laqalluna adada wallahi wa'annan mutanen kadan ne wanda zai miƙe a masallaci ya ce a taimaka fi sabila ai kaɗan ne sai wanda la yakhafuna lawma tala'i sai wanda ba sa jin tsoron zargin mai zargi Allah ka sa mu ne ulaika du'at wa'annan masu kira ila Allah zuwa ga Allah min sifatihim daga siffofin su annahum ala basira suna kira ne akan hujjoji bil islam na musulunci aqidatun wa shari'a aqida suna kira zuwa ga tauhidi shari'a suna bin shari'ar musulunci ilman ilimin duk abin da su yi sun ga mai Allah ya faɗa me manzan Allah ya faɗa mai magabata suka fassara maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa amalan san suna aiki da shi duniyan wa daula haka suke bin duniyar su haka suke jagorancinsu, wa basiratan bid da'wa sannan suna kafa hujja suna da yaqini a da'awa illahi zuwa ga Allah bi usuliha da asalinsa inda suka samu asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wasaila sannan suna bin hanyar da manzon Allah ya bi wa mu'awqatiha sannan duk cikas da addinin ya wato na da'awan suna kokari su ga cewa sun tsallake ala basira amma na mafa da hujja bin nasu ga mutane aidan ala tanawwi asnafihim suna nan nau'i daban-daban sai muka tsallaka zuwa wujubu luzumi da'wati lid-du'ati wal ammati muslimin akwai wawu wajen dan kuskuren tafin nasa dan gyara wajibcin kira wajibcin lazimtar jama'a wajibcin zama karkashin jama'a wasuwa wa masu kira zuwa ga addini yanzu idan akwai gwamnati musulunci wannan wajen wato yana da matukar muhimmanci tsakani da Allah idan muna da gwamnatin musulunci ba mu bukatan yin kungiya in akwai gwamnatin musulunci yanzu misali in muna Saudi Arabia ba ma bukatan yin kungiya amma idan muna Najeriya wajibi ne zama da kungiyar addini idan ka mutum na ce maka babu kungiya bai dace ba na rantse maka da Allah jahili ne Allah madaukakin sarki ya dawo da shi kan hanya Ibn Taymiya alaihi rahmatullah ya faɗa a cikin siyasatu shar'iyya yace yajibu an yu'rafa anna wilayatu umurin nas ya kamata a san cewa lalle wato jagorancin al'amuran mutane min a'zamil wajibat kai shine ma mafi girman wajibi na addini bal laƙiya qiyamal illa addini ba zai taɓa tsayuwa ba sai da jagoranci wa duniya kai da ma dunan illa bi sai da jagoranci fa inna bani adama lalle bani adama la tatimma maslahatum illa bil ijtima ba za su taɓa gyaruwa su seto ba sai da shugabanci yanzu nan wajen in ba shugabanci ya kake gani yanzu nan wajen in kowa daktawa ne daktawa ne daktawa ne kowa na kada kafa kowa na kada kafa kowa na hararan kowa saboda ba wani jagora amma mutane ne dattawa ne masana ne wani a nan wajen ya fara karantar da kai zaka samu ma yana bai ma samu zama akan kujera ba amma zai iya karantar da mu maybe daga yanzu har lokacin da kwanaki mu za su kare amma saboda da'a irin na musulunci ba ce wanda ya ku ilimi sai zama shugaba ba amma alhamdulillah masu ilimi ne ma a cikin shugabanninmu Allah ƙara musu basira to in fa babu shugabanci in babu jama'a wallahi tallahi an shiga uku wala budda lahum inda al-ijtima ba in an samu haduwan kuma min ra'asin dole a samu shugaba har inda ibnu taymiya yake cewa fa inna allaha ta'ala awjaba al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar Allah ya wajabta umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna wala yatimu dhalika illa bi quwwatin wa imara haka ba zai yi ba sai da jagabanci sai da wato mulki mu ba mu da wani mulki ba mu da shugabanci amma muna da kungiya yanzu idan ka je gaban Allah ka ce maka waye shugabanka ka ce Bola Ahmed Tinubu ne wallahi tallahi ka san sai ka da ku duka ka za a yi saboda ba shugabanka bane waye jagoran ka ce Sheikh Mahmud Sani ya jingir ne na rantse da Allah kana da hujja me yasa kake da hujja saboda wa ulul amri minkum Abdullahi dan Abbas yace na'am wato shugabanni na demokaradiyya wannan topic ne mai zaman kanshi Allah madaukakin sarki da ya dakura makan kan daidai topic ne mai zaman kanshi muna dandana qur'an nan ne muna karkashin su ne illa man ukriya wa qalbu mutma'innun bil iman bayan da muka iya ne amma zuciyarmu na cike da imani muna roƙon Allah kuma ya kawo mana ƙarshen ta ya kawo mana gwamnatin musulunci abin da yasa muke da yan agaji muke da shugabanni muna bayyana wayannan gwamnatoci kamar yanda na America suke bayyana wa nasu amma wata ran zamu koma shari'ar musulunci insha Allah wannan magana ce da za a fada wa ƙananun yara za a faɗa wa iyayensu za a fada wa mata za ka zaunar da ɗanka ka ce mishi wannan an zuma ta demokradiya da kaga muke yi wallahi bayan da muka iya ne kawai fatan mu ko ko wata ran kila ku zo ku canja amma ba za mu shiga mu narke ba abinda Sheikh Ismail da zai dora mu kai kenan Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi Allah ka haske kabarin shi to wayan da shugabanninmu na siyasa salar mu na hannunsu sai mu ci gaba da musu biyayya har da Allah zai kawo karshen su Allah ya ka mana ƙarshen su ka mana gwamnatin musulunci ko kuma su din Allah ya canja su ya dawo da su gwamnatin musulunci ya arhamar rahimi ya rabbal alamin hada kana salaf, Salaf ابن فضيل bin عياض da Ahmad bin Hanbal da wasunsu suna cewa law kana lana da'watu mustajaba la da'awna biha lis-sultan da muna da wata addu'a da in mun yi za ta karbu to za mu ma shugabanninmu ne yanzu ba mu da sultan dan Allah ya ce mana wa ul amri minkum amma muna da shugaban malamai in an ce min wa shugaban ka gombe zan ce Sheikh Hamza Adam Abdulhamid ne wallahi ina da hujja gaban Allah domin wa ul amr minkum al ulama wa ru'asa ba mu da ru'asa din nan kuma saboda su demokradiya ne sarakunan ma da masu ƙaryan bin tafarkin salaf suke cewa su ne jagororin su san ba jagororin su bane saboda ba su da shugaba ne shi sa za su faɗi abin da suka ga dama su zagi wanda suka ga dama ba mai hana su kai kana tsammani da a ƙarƙashin wani ƙungiya ake wani zai zo dinga irin munanan faɗa faɗen nan wallahi babu wanda zai ko ka tabbata dan izala na yi saboda suna da shugabanci Allah ka dauki ran muna da'a wa shugabanci duk musulmi da ya mutu bai dandana wato biyayya da shugabanci ba wallahi ya mutu bai dandana abubuwa da yawa na addinin musulunci ba Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu lokacin da suka je Makka da Sayyidina Usman sai Sayyidina Usman ya to shi fa raka'a hudu zai sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce amma fa manzon Allah raka'a biyu yake kasaro yake yi sai na usman ya ce ni farka biyu zan yi a raka hudu zan yi har wasu abai sun fara mu sallamu kawai zai saba sunna sai na abdullahi bin mas'ud ya zo yana setin sayyidina usman akai sallah tare da shi bayan ya darra sallah sai miƙe hudu ba yace ayyuhan nas ayyuhan nas ayyuhan nas alaikum bidda'ati wal jamaa fa innahu hablullahi alladhi amara bi fama takrahuna fi jama'atin khairun mimma tuhibbuna min al-firqa ya ku mutane ya ku mutane muna mu gargadi wallahi ku rike haɗin kai wallahi ku rike lazimci jama'a domin ita ce igiyar Allah da Allah ya ce wa atasmu bihablillahi jami'an wala tafarraqu kuma wallahi alhamdulillah muna karkashin ta wani dan iyayi dan bani na iya ya ja tambayi Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas wata rana yace me zaka ce muna da wasu kungiyoyi a kasar mu akwai izala akwai ɗarika akwai Wa ya ɗauka bin bas yace ce duka wa'annan babu kyawu ne sai shek abdullazi bin Abdullah bin Bas ya ce mishi awwalan wannan fatawan fatawa ce fatawa ta lajina da'ima fatawa ta 7583 bin Bas wanda namun kawai zan karanto sauran ya so ya mutum ya karanta bin Bas ya ce awwalan man kana yad'u ila kitabillahi ta'ala wa ila ma thabata an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-ahadithi wa ya'malu bidhalika fi nafsihi وينكر ما خالف ذلك ويجتهد في إزالة ما أحدث من البدع ويتعاون مع أهل السنة ويواليهم ويعادي أهل البدع وينكر عليهم ما ابتدعوه في الإسلام على بينة وبصيرة فهو من أهل السنة والجماعة أبو نبي بازي فراكينا دوان ديكي yake lizimtar ما سبو كارين سوال سيدة da su kawar da bid'a to yana cikin ahlus sunna wal jamaa Abu nufi dan tsurku ka je ka jona wayancan ahlus sunna wal jamaa ne yawa su wayannan ne suka dawo suke ta cewa ba kungiya ba kaza sai su duba malamin ku sai su zage shi al'umma shugaba irin Sheikh Muhammad Sani ya jingir sai na duba shi zage shi su kuma shugaban su sai ce maka kai biyayya wa demokradiya wallahi muna biyayya saboda gwamnatocin mu ne amma ba shugabanninmu ba ne da muke musu biyayya matsayin jagororinmu wallahi ga jagororinmu na a zaune tare da mu wannan magana ita muka kudura aramu saboda ce fatawar malaman duniya an tambaye su akan demokradiyyar nan wani ai ba sai ma ka zo fatawar shi Ismail Idris kenan amma muna nan za mu ci gaba na ƙuri'a wajibi ne ka dandana ƙuri'a saboda addinin ka haka lajina daima ta faɗa wajibi ne za mu zo mu yi zaɓe za mu yi ne don kare addini amma in kana dandana matsayin ka na democrat to sai an je gaban Allah Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu to wannan wato batun haɗin kai kenan ko ibnu rajab alaihi rahmatullah yace wa amma sam'u wa da'a li walati muslimin fa fiha sa'adatu dunya lalle a cikin ma wa shugabannin musulmai biyayya akwai jin dadin duniya wa biya tantazu masalihul ibad kai da ita ce ma wato kyautattuwan ba yake setuwa fi ma'ashihim cikin rayuwansu wa biya yasta'inu ala zahari dinihim da ita ce suke samun taimakon daga addinin su kaman da irin wannan seminar da muke yi kaman tafsirai da muke wata wata in ba da na addinin musulunci ba wa zai dauki shiga da mu girbo ana tsakiyar boko haram ce mishi ka tafi da baturu wa zai dauki shak bashir kashir ya ce mishi ka tafi ka tafi Maiduguri wa zai dauki ga Sheikh Hamza Abdul Abdulrahman tare da shi da kasuwancin shi da koman shi da yamma fa kullun za ga yana zaga yana duba shagunan shi duk da yanda yake son kasuwancin nan haka za a ce mishi tafi Niger kuma wallahi zai tafi sam'an wa da'atan saboda mutumin kirki ne amma kai kana ga tunda Allah ya sa ka PhD ko kai karatu ko ka nauke murya gare ganin kawai da ka je ka dato kana masallacinka baka da kowa sai almajiranka ran da bala'i yazo sai a muku duka ɗaya an gama da ku dan babu ku da shugaba duk al'umman da bata da shugaba wannan al'umman ta shiga uku duk al'umman da bata da haɗin kai wannan al'umman ta yi asara haka in kaji mutum na ce maka ba kungiya to ga hujjoji nan muna karanto mishi Allah ya shirye shi in ku munafiki ne mai son zuciya to Allah ya kashe munafiki ya arhamar rahimin ya rabbal alamin qala hasanatul umara al Basri alaihi rahmatullah yace yaluna umuran aljum'ati wal jamaa shugabanni sune suke jagoranta al'amuran mu na addini na haduwan mu wal eid wa thuhur wal hudud wallahi la saqdin illa bihim addini baya tsayuwa sai da shugabanci wallahi addini ba zai tsaya ba sai da shugabanci shugabanci ne ba da jibus shugabanci ne ba da Jibus College wanda ba su da shugabancin ai suna zuwa su roko filin da sunan addini su mallake zamana amma shugabanci shi ba da duka wayannan abubuwa wanda suka wannan aikin Allah ka biya su da gidan aljanna Allah ka saka musu da alkhairi Hassan al-Basri yace wa in jaru aw zalamu ko da shugabannin na mabaranta ne ko da azalumai ne in dai shugabannin ku ne na musulunci na musulunci wallahi ma yuslihu Allahu bihim aktharu mimma yufsidun abunda Allah zai gyara da su yayi barnan da za su yi ma anna da'atuhum wallahi la ghazina tafarruqum la kufurun Hassan Basir ya ce ya rantse da Allah ta waye wa shugabannin nan kafirci ne wannan magana tana cikin alqaul munir fi ma'ana la ilaha illallah wa tahdhir min ash-shirk an nifaq was sir wa sa'a wal mashqudain mal abraham ya gona ban littafin nan wajen 2005 Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to sai bid'a in an ce bid'a a yare abin da aka kirkira amma wato a ilmance in an ce bid'a shine abinda malaman masu ilimi suke faɗa shine abinda aka kirkiro wanda ba a same shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba to akwai wani jamhuru da ake mana wanda yake bid'a mukaffa mukaffira ko mukaffara da wannan ismul maf'ul sai a dinga buya a bayan shi ana cewa ai shi ma ba ne wannan bane ko za a bi sallah za a yi aure za a ci auren za a aure ƴaƴansa za a ci yankan shi saboda wai ana zama tare to wannan ga magana magabata Allah madaukakin sarki ya dora mu akan daidai ma yabda'u bihi da'i ila Allah mai kira zuwa ga Allah kam wa'azi zai dinga ya dinga cewa su mata kaza kullun wa'azin shi na mata ne ko kullun wa'azin shugabanni ne masu laifi akwai wanda shi kullun shugabanni masu laifi daga shugabanni sai masu tauye mudu ba ruwan shi da shirka ba ruwan shi da bid'a wanda irin su ne mai ta'limu ta'limu alimi yace za a kama su a musu bulala a kofar sarki duk wanda baya zai akan bid'a yake shiru yake mudahana ana mar bulala kaga ashe akwai malaman da kake ganin su waskaye ne kana kamar wasu mujahide ne kana ganin malaman namun kaman ba sa son gaskiya ne ashe da da a ce ana bin shari'a ma da haka duk sun mutu dan bulali duk zai kashe su Allah ya dora ma kan daidai wa awwalu ma yabda bi khatimun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abun da cikamakin annabawa ya fara da shi shine kiran mutane zuwa ga tauhidi milladun nuhin tun daga annabi nuh alaihi salatu wassalam annabi nuhu maganarsa ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayr annabi hudu maganarsa ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayr annabi salih haka har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa annabi muhammad sai ce kullun katabar rusula na'am mun tsallake wannan jago na'am Allah ya saka da alkhairi shi yasa wato ah, annabi nuhu alaihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi wanda suka musa ka su musa manzanni ne gaba daya me yasa aka ce su musa manzanni saboda wanda ya musa manzan Allah ya musa annabi nuhu dan kiran guda daya ne la ilaha illallah nuhu rasulullah la ilaha illallah hudu rasulullah la ilaha illallah har zuwa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ana fara kira duk da mun tsallake wato ba'anar sunna ko wanda wanda ya samu takarda sai ya karanta sunna dai ita ce abin da aka samu ta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da aka samu daga wajen tun tunda ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin ko na'am zamu zamu zamu koma a wancan waje da muka fara magana akai annabi yusuf annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kiran da ya fare shine zuwa ga tauhidi wa andara shirka ghayatul indar ya kyamaci shirka ya gargadi akan ta kaiwa matuƙa jan gargadi wastamara ala hadal manhaj kuma akan wannan manhaji ya tafi hatta lahiqa bir rafiqil a'la sallallahu alaihi sallam. har ya koma zuwa ga mahallicin shi sallallahu alaihi sallam. waqtada bi ashabu sahabbansa ma haka suka yi koyi da shi ridwanullahi alaihim ajma'in wa kullu man ittaba'a tariqata kai duk wanda bi hanyar manzon Allah ma akan tauhidi yake kira to wai don Allah wa'annan malaman nan na garin da sauran garuka da su kullum wa'azin su akan matan aure ne daga kan gwamnati su ina suka samu wannan manhaji amma kuma can sai su ce mana yan da muna saki hannu bayan su ne gogaggun yan masu masu gobe mu shirkai Allah ka shirye su wanda yake tafiyan wannan kungiya ba ya wazi akan shirka da bid'a har ma na ganin za a bin su sallah wallahi tallahi macin amana ne Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mana imanin mu sabon manzon Allah kira suka dinga zuwa ga tauhidi har suka koma zuwa ga Allah misalin haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aika Mu'azu dan Jabal zuwa Yaman ya kira mutane zuwa ga littafin Allah da tauhidi kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya aiko ya aka samu daga wajen shi manzon Allah ya aika Mu'azu dan Jabal zuwa Yaman yace masa innaka ta'ati qawmin ahlil kitab zaka je wajen wasu mutane daga kitabawa falyakun awwalu ma tad'u falyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadatu Allah la ilaha illallah ya zama zam abunda zaka fara kiran su akai shine shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah amma Allah akwai malamai da wanda zaka tambaye shi Mai hukuncin hakika zai ce maka ni ne da zaka tambaye masu yi ce wai shi wai a zauna lafiya da kowa ne to baka zauna lafiya da Allah da manzon shi ba Allah ya kiyashe mu sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aiki Ali dan Abi Talib lokacin Khaybara ya kira Yahuda zuwa ga tauhidi da ya bashi tuta ya ce mishi to ya Ali je ka Ali bai tafi ba har manzon Allah ya ce mishi a'a ya da ya Ali me yasa baka tafi ba sai Ali Allah ya kara mishi yadda ya ce ya Rasulullah me in naje akan me zan yake su ma za uqatilun nas akan me zan yaƙe su ya rasulullah manzo Allah ce qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka yaƙe sai sun shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammadu manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa idza fa'alu dhalik in suka yi haka faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah in dai suka yadda da la illallah suka yi aiki da ita to dukiyansu da jininsu ya tsira a wajenka sai dai haƙƙi kaman zakka da sauransu ko kuma wanda shari'a musulunci ta kashe za a kashe shi amma sauran cewa da gaske suke ko ƙarya ne wani yana wajen Allah sai kuma mun nuka ta gaba hal ma yaf'aluhu du'atul yawm min al mudahara li ahli al-bid'ah shin abunda masu wa'azin yau din nan kam musamman ma wanda aka samu Dr. Wane Professor Wane suke dagawa yan bid'a kafa wasu qutu anhum kuma suke shiru a kansu salatu haifar mubtadi'a kuma suke sallah a bayan bid'a bid'atan mukaffiratan ko mukaffaratan ko bid'an da aka kafirta ko kafirar bid'a ma'thurun a a'imma an same shi wannan daga wajen malaman na musulunci amil ghish min indihim ko kuma kawai ragen ha'inci ne daga wajen to ga ansa anna sukuta anan bid'i wal muhdathat masadimul lima dallat alaihi nusus shar'iyya lalle shiru akan bid'a da sauransu wallahi wannan rugurugu ne wa abin da shari'a ta zo da shi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum muhdathatul umur ina mu gargadi ku riki ku kiyaye abin da ake kirkirowa fa inna kullu muhdathatin bid'a lalle duk abin da aka kirkiro aka sa addinin nan shine bid'a wa kullu bid'atin dalala kuma duk wata bid'a bata ce Imam muslim ya rawaito wannan wani waje manzo Allah ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiri wani abu wanda baya cikin shi to an mayar mishi da abun shi ko kuma fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al-qadariyya majusu hadhihi al-umma qadariyya wasu mutane ne da wanda sun zo zamanin annabi babu su amma karshe karshen lokacin abbasawa suka fara bayyana su suna ganin cewa idan mutum yi laifi babu wani kaddara kawai in ka tsokalo kanka abokai ka tsokalo kanka kar ka je kamar Allah sharri su a tunanin su kenan sannan sun fara tunanin halqul qur'an tun wancan lokacin sun fara tunanin kalamullahi laysa bisirrin wala jaharin tun wancan lokacin to manzo Allah ba labarin su yace su ne majusawan wannan al'umma kaga bai daga bidiya kafa ba fala ta'uduhum wa idha matu fala tahta fa idha maridu idan suka yi lafiya fala ta'uduhum kar ku gaishe su eh idan suka yi rashin lafiya annabi ce kar aje a gaishe su wa idza matu fala tashhadu kaga dai musulmai ne annabi yace in suka mutu kar aje kar aje sallan su iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma hadisi da yace kawarijawa sune karnukan jahannama kawarijawa ba musulmai bane ai musulmai ne amma annabi yace sune karnukan jahannama to wani usulubi ne zaka fada mana wajen da'awa dan an ce wala kafiri ne Allah madaukakin sarki yake yashe mu shuru akan bid'a ha'inci ne cin amana ne na addinin musulunci tunda annabi ya ce kullu dalalatin finnar kuma yin shiru akan bid'a yana iya jawo fushin Allah sannan shiru akan bid'a min asbabi damsi din yana daga cikin abin da yake jawo sauran abu masu wato al'amuran addini na gaskiya ma ya zama sun goge in dai ana shiru akan bid'a to gaskiyar ma wata ran za a zo a rasa Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu wa anna sukutu al bid'a ghishshun lil umma lalle shiru akan bid'a cin amana al'umma ce wa khiyanatul laha wato ha'inci ne da kuma cin amana li'anna al-bid'a min mujibati ghadabillah domin bid'a yana jawo fushin Allah tunda manzon Allah ya ce kullu balalatin finnar ko lal kul aywa kullu balalatin finnar lalle duk wata bata tana wuta ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa akan wato lokacin da Allah madaukakin sarki manzo Allah yake ba mu labari sallallahu alaihi wasallam yace zai ga al'ummar saran tashin alkiyama ko zai ga wasu ga hanyar aljannan sun kauce na ta ummati ummati sai Allah madaukakin sarki ya ce mishi fa aqulu ya rabbi ummati ummati annabi ce zanin ga cewa ubangiji al'ummata al'ummata sai a ce mishi innaka la tadri ma ahdathu ba'dak ai baka san me suka kirkira a bayanka ba ashe bid'a na kai mutane zuwa ga wuta a ranar kiyama ma ba duk tausayi na manzan Allah zai ce suqa suqa a wuce da su jahannama a wuce da su wuta Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu wani hadisi bukhari muslim sun kawo shi wa anna sukuta anil bid'i min asbabi dan amun karanta wannan ko sai kuma maganan wato a Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas a cikin majmu'i fatawa tashi yace law sakata ahlul haqqi an bayanihi idan wanda suka san gaskiya suka yi shiru Lasta lastamarra almuqti'una ala aqda'ihim masu laifi za su shiga da laifin su masu kuskure za su shiga da kuskuren su yanzu mutun yana sauraron ka yana ganin ka malamin sunna ne bai taba ji kana wazi akan maulidi ba bai taba ji kana wazi akan sunna ba kuma kana sallah a bayan wanda yake ganin cewa komai Allah ne wanda yace Isa dan Maryam ma fa Allah ce ya kafirta ko laqad kafala idza qalu inna lahu al-masih ibn Maryam wanda yace Allah shine Isa dan Maryam ya kafirta to ina ga wanda yace komai Allah ne wannan kuma ya arnanta dan ya wuce limit Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu to wancan ma Allah yace haka furta balle wanda yake ganin cewa wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna wamal lahu illa rahimul fil kanisa to wai wannan mutane za ga wani wai zo na ma bayani wai bid'an tana nan kala kala wai wai yayi karatu wai wai yayi karatu wani ba zai samu kamar irin malam Isa Ubaidullah ne cewa zamar bayani akan kala-kalan bid'a kuma zaka samu wallahi kila amal jawu ma daliban su ne so karantar da shi Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka sakar mu zama haukata. mutane da yawa sun haukace tunanin shine cewa sun san sunna tunanin cewa shine malaman sunnan ba su iya ba shi yasa in ka duba social media raddi kawai ake yi wannan ya harbo wannan ya harbo wannan ya harbo dan ba su da shugaba rashin shugabanci bala imani Allah ya kiyashe mu bimbas ya ce idan kowa ya yi shiru to an shiga uku kuma za su shiga cikin fushin Allah wanda ya yi alkawari wa masu yin shiru akan gaskiya da ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda lalle masu koyi abin da muka saukar na Qur'ani da shari'a min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab bayan mun bayyana mutane a cikin alqur'ani ulaika yal'anuhumullah kab Allah ya tsina musu albarka wa yal'anuhumul la'inun kai sauran ma tsine wa masu tsine musu bin baza ce idza sakata ahlus sunnati an bayani aqta'in man khalafa alkitab in dai ahlus sunna za su yi shiru akan bayanin wanda ya saba qur'ani da hadisi shabahu bidhalika ahlul kitab su ma sun zama ahlul kitabi almaghdubi alaihim dallin wanda Allah ya kushi da su batattu Allah saba mu bane Muhammad aljarjani as-sabbaq aljarjani yace na cewa Ahmad dan Hanbal la yashaddu alayya ana qula fulan da'ifun abun yana min zafi na cewa ne lalawa ne yana da rauni ina jin zafi na faɗa kuma tunda musulmi ne Ahmad dan Hanbal ko kuma fulan kaddab wane makaryaci ne Ahmad bin Hanbal alayhi rahmatullah yace idza sakata anta wa sakattu ana famata yu'raful famata ya'riful jahil famata yu'raful jahilu sayyidun saqim yace idan dai kai shuru ni nay shuru ta ina ne jahili ko kuma ta ina ne za a gane mai kyau da mara kyau ta ina ne za a gane addini na gaskiya da mara gaskiya ashe dole kawai kowa yayi magana an tambayi ab Sheikh Fauzan alaihi wato hafizahullah akan in wa yan bid'a misali maulidi yazo sai ga wani yayi shiru washe yana wazi mata wai wai yana wazi akan gyaran jiki eh kaji ba ana tsakiyar maulidi fa na wazi akan gyaran jiki wallahi idan ka duba farkon zuwan kungiyar izala Allah maɗaukakin sarki ya yafe musu duka amma wanda lokacin da malam Sheikh Ismail zake wazi akan bid'a su kuma tarihi suke bayarwa wala duk sanda suke tawaye domin in ana magana akan abu babu daga kafa a tauhidi ta ina za a daga kafa malam Allah ka samu mutum muna faɗin la ilaha illallah ya rahman rahimin ya rabbal alamin to an tambayi Fauzan akan hukuncin kin yin raddi wa yan bid'a sai Fauzan yace hada min akbaril ghish lil muslimin ba taɓa cin amana musulmi a hayince su ba sama da yin shiru akan yan bid'a la yajuzu lil muslimi alladhi indahu ilmun bai dace ba ga musulmin da yake da ilimi ayyaskuta an alal bid'i ya shiru akan bid'a wal mukhalafat kai da duk abun da ya saba Qur'ani da hadisi wala yubayinu halin nas ki bayyana wa mutane li'annahu idha sakata domin idan yayi shiru itajjan nasu bihi sauran mutane su ce za ce shi Sheikh Hamza da yake ta magana akan Maulidi ya fi shagwana ne ko ya fi shagwana ne saboda kai din an dauka alu suna ne kuma kai shiru busan cewa munafikin Allah bane Allah ya kiyashe mu to jahili za su dinga buga hujja da kansu ce ai wani ma ya shiru bai magana ba wani malamin Allah yana ta magana abun shi haka za a dinga faɗa Allah ya kiyashe mu sannan yace wa qalu law kana hala mamnu'an aw muharraman ma sakata al-alim fulan wa huwa yara aidan abun nan mara kyau ne da malam wani zai magana ai ba jin tsoron faɗan gaskiya jama'a da sun dauka zagin gwamnati shine son gaskiya <laughs> mu san cewa tsagiranci bane bid'a ne ma ka dinga zagin gwamnati kawo kamun bari kai ta zagin gwamnati bid'a ne ai Allah madaukakin sarki yake ashe mu sai aka ce to wai ana cewa ai wa'azi da ake yi a ce ba za mu bi wani sallah ba ba za mu bi ciyan kanshi ba wai yana raba al'umma sai malamai suka ce a'a innal ladhi yufarriqul umma wa yashattat kalma huwa man ahadatha fid din ai mai raba kan mutane kan shine wanda ya kirkiro bid'a domin bidiya ita ce take jawo rarrabuwan kan al'umma da a ce kowa na bin suna ta yana za a rabu ba za a rabu ba to ga abin da salaf da sauran malaman makka da madina suka faɗa akan bidiya mafi karfi ko kuma ƙungiyar bidiya mafi karfi ta ce ɗarikar tijjaniya Allah madaukakin sarki shari'an tijjaniya an tambayi tambaye jina da'ima aka ce musu to menene hukuncin bin ɗan tijjaniya sallah sai jina da'ima a fatawarsu wato fatawa ta dubu ɗari uku da talatin da ɗaya da ɗari takwas da sittin da hudu ka je ka duba wannan suka ce a ɗariƙatun tijjaniya tun khabisatun radi'atun suka ce kaga wannan ɗarika?' wato jabun hanya ce mai matuƙar muni la ya itinaquha bai dace ba a rubuta wannan ɗarika. walal biqa alaiha kai bai halatta baka zauna akan dariqa wala yajuzu an yuttakhadha ahluha a'immatun fil masajid bai halatta ba riki wanda suke kanta limamai a masallaci in kaji an ce wala yajuzu ma za a karanta da musul fiqi in an ce la yajuzu fa haramun kenan haramun ne a bidan dariqa sallah wala yusalla khalfahum ba a sallah a bayansu balil wajibu tarkuha wajibi ne mutum ya bar ɗarikar tijjaniya wal hadaru minha wajibi ne kai wazi akan ɗarikar tijjaniya duk wanda aka biya mar kuɗi ya je madina ya dawo ya yi shiru akan tijjaniya maciyin amana ne zai je gaban Allah tashi a cikin maciya amana Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu wallahi maciya amana ne malam maciya amana an kashe muku kuɗi an ba ku kaza an ba ku shayi kun kalli matan laraba kun da kun shiru abinku Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu bayan ka abun da malaman ku suka faɗa suka ce wajibi ne kai wazi akan ɗarikar tijaniya wajibi ne ka kira mutane cewa wannan abun bai da kyau amma mutane ana ta wani kwana kana wai wasu in kace me yasa wai Allah ya ce bil hikmati to ga fassarar bil hikmati ta bakin Imam Mufassirin Ibn Jarir Tabari alaihi rahmatullah ah, qad katabna fi dhalika ma تيسر Bimbaz ce mun yi rubutu mai yawa duk wanda yake son ganin wannan fatawa ya je duba wato rubutun da Bimbaz yayi domin shine shugaban lajina da'ima akan wannan ɗarika ta tijjani Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wannan tana nan a cikin sannan kuma wato ya zo a cikin sharhu sunna na barbahari ala adam siha salati khalwal mubtadi'a mukaffira wa an tambaye aka ce yaya ya halatta yi sallah bayan wanda suke bid'a mukaffira kama karrafidi kaman wanda yake ganin cewa sai na alima ka matsayin Allah ko kuma kaman wanda yake ganin cewa kare da alade duka Allah ne domin idan ka samu dan wahadatul wujudi idan ka ce sai ganka ce maka amma Allah nan baya yi sosai ko in ka ce a'udhu billahi sai da ya ce maka haba kai ba za ka gane bane ai la wujuda illa Allah ai babu saman mai sai Allah shi yasa suke cewa wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna ai kare da alade duk allolin mu ne in ka ce a'udhu billahi suma dariya kaga yin hakikan nan ɗan ɗarikan a na gaskiya kenan duk wanda ka gaina zagin su kawai ma makala ne amma shi ma shi wallahi su ne ɗan ɗarika na gaskiya Allah ya kiyashe mu to an tambaye su akan hukuncin sallah a bayan ɗan bidi'a ɗan bidi'a bidi'a ta kafurci kamar jahamiya ko masu bautan kabari sai suka ce wa in kana imamuka yawmul juma'a a cikin shirin suna barbari aka ce idan limamin ka na ran juma'a ɗan bidi'a ce ta kafurci kaman jahamiyya wa huwa sultan kuma shine shugaban gari kaman gwamnan gari dan bid'a ce yana tijjaniya kuma bayan da kai ya sararin ka na hannun shi to ka je ka bi shi sallah wa a'id salataka ka sake sallah masu mana ƙaryan sharhu sunna na barbahari to ga abin da aka bar a cikin sharhu sunna na barbahari an tambaye Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin bas alaihi rahmatullah ka duba cikin nuru ala aka ce mishi menene hukuncin cin yankan wanda yake tijjaniya bin bas alaihi rahmatullah yace alladhi yazharu lana annaha la tu'kal abun da ya bayyana mana ba a cin yankan ɗan tijjaniya li'anna zahirahum adam adamin islam abun da ya bayyana su ba musulmai ba ne. wannan magana muna faɗa compromise position ne akan tauhidi in kowa ya ga ma ya daina kula ka wallahi ka tsira kai kana ji da manzon Allah akan mu'amala ke kira kana ga akwai wanda zai jefe shi yanzu da za a kawo akwai wani mai wazi a gidan rediyo rabaran salama usaini kalcingi muna jin shi da jima'a da muna kananu da za a kashe ya wazi akan mu'amala mun dinga kabara kenan sai ya ce cikin sinan yesu ne zamu gane kirista ne ashe da ku da rabaran salama kalcin kalcingi hanyar iri ɗaya ne bambancin ku shine ku kira zuwa ga tauhidi Allah dora mu akan daidai bin bazan ce to ba za a ci an kansu wadan ba musulmai ba bane li'anna bid'atuhum domin bid'asu takhrujuhum min al-islam ta fitar da su daga cikin addinin musulunci Allah ka tsare mana imanin mu kaga wannan usulubi na da'awa na sunna kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai daga shirka kafa ba bai daga bid'a kafa ba bai daga kafirai kafa ba bai daga munafikai kafa ba dan Allah madaukakin sarki ya ce mishi ya yuhan nabi jahilul kuffar wal munafiqina waghluz alaihim kuma ka zafafa musu karka daga musu kafa wa ma'awahum jahannam kuma da yan wuta ne akhiran a ƙarshe ya al islam ya ku masu kira zuwa ga addinin musulunci akhlisu niyyatakum ku kyautata niyyanku wa da'watakum ku kyautata kiranku zuwa ga dan Allah wahdahu hula sharika la kar kai kiran dan neman abun duniya a tura ka wa'azi masallaci ka ce ba sa bada wai wai wai wai wajen tashan tafsirin wai ba mai maiko bane wallahi in ka mutu aka kai asara Allah ya kiyashe mu ka gyara aikin ka kar kai kar kai asara ana ta gani kana dan narda wani ya dauka cewa aikin Allah kake shi aikin banza kake yi kai neman duniya kawai kake yi Allah ya kiyashe mu waja'alu ahdafakum daral akhirah ku sanya hadafin ku zama neman lahira ne kawai fayukrimukumullahu fid dunya sai Allah ya karrama ku a duniya da lahira wajtanibul ujuba wat takabbur ku nesanci girman kai ku nesanci jiji da kai dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi abi sa'id al-khudri manzon Allah ya ce man tawada lillahi darajatan duk wanda ya sun koyar da kai saboda Allah rafa'ahu Allahu biha daraja Allah zai daga darajarsa ya jalahu min a'lal illiyin har ya sanya shi daga cikin madaukakin madaukaka amma man takabbura ala Allah darajatan duk wanda yake ganin cewa na fi shi larabci ana fi sanin isnadi na fi shi kaza to Allah wadahu Allahu biha daraja Allah zai saukar da darajarsa hatta ya ja'alahu min asfalis safilin har ya sanya shi a cikin makaskancin makaskanta Allah madaukakin sarki ka saba mu bane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ah, alhamdulillah mun saurari wannan fefa ta farko daga bakin shi malam abdulaziz isa waziri allah ya saka masa da alkhairi mun san matashi ne kuma yadda fefar ta gabata wato akwai shauƙi sosai Allah ya sa masu biyowa baya wato a dinga ɗaurawa a samu nasara gagaru ba takaice malam ya ba da dama a gabatar da mai ta'aliki na farko kuma gabanin ta'aliki jawabi da zan yi a takaice a matsayin shugaban zama wato duka wannan hadafi da ya sanya aka sanya wannan shi shine irin duniya da muke ciki a yau maluma sun yawa ga sunan kala-kala aƙidu kala-kala ga hanya na social media ana ta yada abubuwa daban-daban to duka wannan dai hadafi ne ko hanya ce da ake ta bi domin rusa da'awa ta gaskiya kamar da malam ya faɗa manzannin Allah gaba ɗayansu sun zo da tauhidi ne inda a ce bisa ƙaddarawa da mu'amala kawai suka zo karantarwa ba za a yi fada da su ba amma da yake tauhidi ne shi ya sanya suke samun abokan gaba ‘yan adawa ko'ina Allah ji kan ashe bakar gomi lokacin da yake ba da tarihi akan zuwan inyasi ibrahim kaulaha najeriya zamanin gawa. ya ce gwamnati ita ta bashi mota da jami'an tsaro yake zagayawa ko'ina a najeriya ta ɗau nauyinsa mala yake cewa inda tauhidi ya zo karantarwa najeriya gwamnati ba za ta bar shi ba a wancan lokaci jagoran gwamnatin ba musulmi ba ne wanda yake ƙara nuna cewa ɗariƙa ta tijjaniya tana da alaƙa da yahudanci wannan ya nuna haka Allah ji kan marigayi a Sheikh Ismailu Idris bin Zakariya yake cewa mutane wai sun ce wa'azina ba irin na Annabi Abubakar Gumi bane yace wa'azina irin na malam ne lokaci ko wa'azina irin na malam ne saboda haka malam dai ya zo kamar gonan albasa ne ya dauko ruwa a jarka yana bi a hankali sai malam ya ce malam kawo na gabayin nan da ya karbi jarkan sai tultula kawai sai aka fara ihu ka watsa mana ruwa ka taba mana ido ka mana kaza saboda me saboda kullun tauhidi fada ake da shi muna fata Allah tabaraka wata ala ya ganar da mu saboda haka point din da yawa amma lokaci ya gure zan kira ustaz mu'azu nuhu Al-Madani, zai zo ya gabatar da ta'aliki coordinator ya ce na minti daya <laughs> jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu minti daya kamar na gaisawa ne to na gaishe da kowa da matakin gaisuwan da ya dace da shi Allah ya mana jagoranci a gurguje eh demokratiya wani tsari ne na siyasa na turawa don gina duniyansu ba shi da alaƙa. da addini hatta addinin kiristanci ba ruwansu da shi ba ruwansu da addini kwata-kwata su dai su gyara duniyarsu sun yi fada da shi wa'iyya ra'asu maliyya duk siyasa ce ta gina duniya harkan aljihu to mu a Najeriya ba dimokuraɗiyyan babu diniyan don da a ce ma ana ɗabbaka ƙa'idodin 'yan duniya na dimokuraɗiyyan da mun samu ɗan wutar lantarki yana zama ɗan famfo yana zama ɗan sigan nan yana ƙasa kasa shinkafa sama amma babu wannan din a najeriya yawa ba demokradiya a najeriya mai yaudari kanmu tsakani da allah so sannan shugabanni na mulkin demokradiya su su tsarin su daman ɓangaren duniya ne shugabanninmu na addini suna kare mana matsayinmu na addini ina sa bacci wannan waje da kyau a yanzu misali yanda an saka ɗan wuta na danja an ce in ka zo ka tsaya kar ka tafi za ka yi ko ba za ka yi ba saboda masalan me masalan ka ta duniyan ka garaje kai karo da motan wani haka ne sai akwai abubuwa da yawa da irin wannan kadoro da kyau akwai nasu wanda ya kamata su yi abi akwai na addini to kada wani je ya haɗa, ya ce ƙungiyar izala ta ce tunubu ba shugabansa bane mu muka zaɓe shi shugabanmu ne a ɓangaren da ya shafi duniya muna da haƙƙi kuma a kansa wanda muke jira ya bamu ko mu je mu tambaye shi a gaban Allah wannan shine gaskiyar magana Allah ta'ala alam jazakumullahu khairan barakallahu fikum Allah ya saka da alkhairi to masu talikai sai su yi hakuri eh lokaci ya ja kuma yanzu za mu kira shi mataimakin shugaban majalisar malamai na ɗaya na jihar gombe a sheik bashir umar kasha ne ya zo ya gabatar da ta'alikinsa Allah saka da to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu na farko dai muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci kuma wannan fefa da aka fara ta aka fara da kafar dama wannan yaro matashi Allah ya bashi nasara muna roƙon Allah ya yawaita mana irinsu da yawa mukan ji a sheik ismail idris in yazo yana magana sai ce bi abi iktada adi bil karam wa man shabaha abahu fama zalam ko yace adi yayi koyi da mahaifinsa ne a karamci wanda yayi koyi da mahaifinsa ba a sadance shi ba to shi ma aziz da babansa yake koyi da zafin da yake da shi da yunkurin da yake yi lokacin da yake matashi to haka nan yake saboda haka in ka san shi ka san abu guda ɗaya ne saboda haka muna fata Allah ya ƙara albarka a shek Allah saka da alkhairi da kai wannan tunani na sa wannan yaro a wannan guri Allah saka ma da alkhairi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh alhamdulillah shek Allah ya saka da alkhairi yanzu za mu kira mai ta'aliki na karshe kuma wanda zai rufe mana wannan takarda baki ɗaya shine jagoranmu na wannan jiha a sheik hamza adam abdulhamid othman insha Allah ta'ala shine zai zo ya gabatar da jawabinsa a kan wannan fefa to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi mun saura